الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدعو sarki ya قد رامنا bayan hutun سلا da aka من داو sati daya mun dawo شاء الله Idan ba a manta ba kun gama hirar sahabi matashi Umairu ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu shine malam ya ga sha'awar ya kawo wasu baitota waɗanda suke da munasaba da sirar wannan sahabi matashi mai albarka mai daraja domin cikasa tarihinsa ko kuma cikasa sirarsa shine sai yake cewa فكن على طريق القوم فإن أمير القوم يرعى القافلة علك تسمع صوت حاديهم فكن على طريق القوم irin waɗannan mutanen su sayyidu na umair bin abi waqqas radiyallahu anhu to ka kasance akan hanyar su fa inna amira alqawmi yar'a alqafila domin shugaban waɗannan jama'ar ya alƙafila shine yake jan yake jan karaukar tafiya karauka na nufin jama'ar matafiya allaka tasma'u sauta hadihim watakila kai ka ji sautin hadihim mai raka su hadi shine mai korawa da haƙarami karami ba ha babba ba eh. mai majama sun yana cewa walan ma hada hadin niyaqi bi himmati walan ma hada hadin niyaqi bi himmati shi lokacin da mai ra raƙuma ya kura su bi himmati ni ma ya kura su da himmata ba zan iya tafiya ba amma ni ma himmata ce ta zama kamar ita ma an kura ta za a tafi to shine haji shine ga baitotan malakna hadhihi dunya alquruna wa akhda'aha jududun khaliduna wa sattarna as-sahaifa wa sattarna sahaifa min diya'in kama nasiya az-zamanu فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان lahu al الجبين tafidu qulubuna بالهدي بأسا فمات نغضي عن الظلم جفونا بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا تأحدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصول شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة وإن دن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا وما فتح الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الرقب قوم قومي وأصبح لا يرى في الرقب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين أمد يدي فأنتزئ الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا ce malakna hadihi duniyar kuhuna ce malakna mu musulmai mu muka mallaki duniyan nan alkuhuna karnona masu yawa mu ne shugabanni wa akhda'aha jududan khaliduna sannan jududun kakanni khaliduna waɗanda suka dawwama tarihinsu zai dawwama ba wannan da rayukan suka dawwama ba eh fa zikru lil insani umrun sani ka mutu ana ambatan ka ta wata rayuwa kake sabantawa sabuwar rayuwa kuma kake yi ka mutu amma baka mutu ba kam asha qaumun kam kam mata qaumun wa qad baqiyat makarumuhum wa asha qaumun wa hum fi an-nasi amwat eh, akwai mutanen da suna da rayuwa ba su da amfani akwai ko mutanen da sun mutu amma ba za a manta da su ba kaga wannan malakna hadihi dunya al bil amsi kanu mulukan fi diyarihim wal yawma hum fi bilad al-kufr ibdan in ja abul baqa'i rundi da can su ne shugabanni a kasashen amma sai gashi yanzu sun wayi gari sun zama bayi a gidajen kafirai a kasashen kafirai to shine sai ya ce wa akhba'aha juludul khaliduna sannan kakanni madawwama wa akhba'aha su suka kaskantar da ƙasa wato ƙasa ta zama taka ta suke yi ba ƙasa ke juya su wasu suke juya ƙasa wa sassabna sahaifa min diya'i ce mu ne musulmai fa muka rubuta takaddu muka yi rubutu a cikin takaddu min diya'in na haske muka haskaka duniyan nan inna la awsa'u inna la awsatu ummatin 'azzat wa sadat fil bashar wa adaa'at ad-dunya biha kallayli dawwa'ahu al-qamar al-umma musulmai shi inna la awsatu ummati mu ne al'ummar da Allah ya zaba ya sa mu muka zama al'umma ta tsakiya azzat wa sadat fil bashar mu ne muka buwaye muka shugabanci duniya duniya dan adam وأضاءت الدنيا بها الأمة المسلمة في دنيا داهت ككذلك كالليل ضوأه القمر كما يد وكا يكي حسك كذلك هكا الأمة المسلمة تكذا كما نسي الزمان زمني ذي من تابع ولا نسينا مما بممن تابع زمني يغوط تاريخ ممنانا أما ممن تابع تاريخ Peace. إيه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيبا أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوفا جناحاه صرفتنا يد كنا نصدفها وبات يملكنا شعب ملكناه دابوني وكنا حين يأخذنا ولي وكنا من كسن شيدا حين يأخذنا ولي lokacin da wani shugaba na wata al'ummar da babu ba zai kama mu bi ya ce wai zai ƙetare iyaka kan mu da dusu la buljabina sai mun taka goshinsa, sai mun taka goshinsa aljabin goshi la dusu sai mun taka kamar yadda ake taka kasa wato sai mun murza shi a kasa a tambayi kisra zai ba da labari تفيض قلوبنا بالهدي بأسا تفيض قلوبنا بأسا زكاتم مصنع فردجة بأسا كرفي بالهدي سبو دا تار الرايوة دمكي مكي دا شيني تو إن أنشي على هدي شيني تار الرايوة شيني السمت على هدي شيني السمت شيني الدل تار الرايوة دا أكي كي da bambanci tsakaninsa da alhuda. Eh, famata sai wannan famata nuqdi an zulmil jufuna famata sai wannan shugaban na baya waliyun sai ya mutu sai ya mutu mu kuma nuqdi an zulmil jufuna mu kuma muna rinsa idanuwan dukkan abin da ya zama akwai zalunci a ciki duk wanda ya zama akwai zalunci a cikin sa to muna rantsa ko kuma mu muna rantsa ido ba ma yin zalunci banaina mulkan hikbatan fil ardi ko hukba ko hikba amma lugha fusa ita ce hikba nan ya rubuta hukuma eh jami'in sa shine ahkam banaina mulkan mun gina mulki hikbatan tsawon shekaru masu yawa fil ardi a duniya yudabbimuhu shababun tsamihuna shababun matata tsamihuna masu buri mai kyau yudabbimuhu su suka rika karfafa wannan mulkin da muka gina a duniya eh al-qumuh shine fata nage buri mai kyau shine ake ce masa al yana da bambanci da at-tamanni at-tamanni zai yi wa abin da ya zama ba zai tabbata ba kuma kila ƙarya ne amma in aka ce a tumuh to ne fata mai kyau buri mai kyau ne a tumuh to matasa sannan lafazin shabab yana zuwa da ma'anar masdari yana zuwa da ma'anar jami'i yakan zo da ma'anar jami'i shababun sannan yana zuwa da ma'anar masdari shabab jam'u shabin shababun alhadatha shine abul atahiya yake fage yake cewa innal faragha wash shabab wal jida mafsadatu lil mar'i ay mafsada kaga nan shabab nan yana nufin me masdari adaka ce inna inna faragha wash shabab wal jida al faragh mutum ya zauna bai da komai baya yin aikin komai ko kuma al faragh dama eh shababun matasa dallalu subulal ma'ali su ne waɗanda suka tattaka suka bi hanyoyin alma'ali maali ɗaukaka wa ma arafu dinan siwal islam ba su san wani addini ba in ba musulunci ba abna'ul islam kenan waɗanda aka haife su a cikin addinin musulunci su ba su ma san shirka ba in ka zo kana bayanin shirka to kamar tallar da kake musu amma su ba su ma san ta ba فأحده مسلم شيشين يرينيس فأنبته هي مسلم يتغدس نباتا كريما سقفتو أمطين سغومي البركة طاب في الدنيا غصونا هي زميات أركك يا دادة أمطين مي أمطين غصونا أمطين رسا تزرين يبتو سيبتد رسا ما سؤال بركة ما ستركي ما سدائي ‘ya'yan marmarinsu abinci mai daɗi mai kyau. Idan shahidul waza, idan suka halarci yaƙi, alwaga shi ne yaƙi, abshal waga wa a ifu inda albagdalin in ji an tara. Hmm. Kanu kumatan suna zama manya-manyan ƙingarmomi ne na dawakai, jam'i ne na kumait. Kumaitun doki in girma da dukunan ma'aƙida sai ka gansu suna tattake wajen zaman manya-manyan sarakuna walfusuna da kuma manya-manyan badaloli ko ganoyi manya-manya waɗanda aka yi su ku kalla kun ga yana ta amfani da jam'i ko shababun zallalu suhulan ma'ari ko yudabimuhu shababun tamihuna jam'i to ga inda zai amfani da shi a matsayin masdar sai ce shababun gani sai ce lam tuhassimuhu layali bai ce lam tuhassimuhu sai lam tuhassimuhu al-layali matasa ne su lam tuhassimuhu lam tuhassimuhu al-layali yarare ba su cinye su ba yarare ba su cinye su ba su haɗiye su ba walam yuslim ila al-khasm sannan kuma walam yuslim matasa ne su waɗanda ba su miƙa ila al zuwa ga wanda yake musu musu ba su miƙa masa al gidansu ba in aka ce al'arin gidan zaki eh, malamai suka ce kai suna faɗi a karin magana suna cewa kun ghayuran kama ya gharu al ala arini ka zama mai kishi kamar yadda zaki yake kishin gidansa baya bari wani ya shiga masa al'arin ke ba walam muslim al'arina ila al kawai ba da rigima shi ke nan zai miƙa ma abokin rigimarsa gidansa ba ya ce ya yarda a'a yana dagewa ya san haƙƙinsa ya arifu haƙƙahu wala yansal alwajiba alladhi kana alayhi dukkan musulmi kenan musulmi ya san haƙƙinsa a daidai lokacin da kuma shi bai manta da wajibin da aka dora masa ba wajibi abin da ya waje ba kai kai ka bada haƙƙi kuma abin da ya waje ba a maka ko a baka shi ake ce masa alhaƙu alwajib kai kuma abin da ya waje ba kai to matasa ne waɗanda siffofin su kenan nan ya siffanta su ne kenan bishaja'a eh eh kanu shuja'anan sun zama masu jarumtaka jarumai ne su to kuma bari a dawo wajen ibada Ke ce wa in jannal mata idan yammaci kuma ta shigo da duhu ko yammaci ya zo da duhu janna kenan fala tarahum to ba za ka gan su ba illa na fati sun dukkusa suna ma Allah sujada min al-ishfaq saboda tsoron Allah da suke da shi al-ishfaq al-khawf Eh. Eh, in ka ce in ka ce ya ji tsoro ke amma kuma idan ka ce shafaqa ya ji tausayi ashfaqatu tausayi al-ishfaqu al-khawf ne eh. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات a أأشفقتم أي أخفتم mushfiqun ai khaifun ashfaqa ai khafa amma ana sa shi ne sai a ce ashfaqa alaihi ana sa shi a haka amma idan ka ce shafaqa to ya zama tausayi ce to nan sai ya ce min al-ishfaqi saboda tsoron Allah da suke da shi la tarahum illa sajidina ba za ka gansu mafashi suna ma Allah sujada wato masu kiyamul laili ne su kazalika akhraj al-islam qaumi haka fa musulunci ya fitar da mutane na irin wannan sahabin Umayr ibn Abi Waqqas haka ake son kowa ya zama a wajen yaƙi jarumi ne shi sannan in an da wajen ibada sannan shi ma ba wata ba nan ba shababan a matsayin matata mukhlisan masu ikhlasi masu tsarkake ibada ga Allah hurran sannan kuma su ‘yantattu ne ba bayi ba idan balarabe ya ce maka an ta hurrun ana nufin wanda ba ya ɗaukan kaskanci ba ya ɗaukan walakanci shi ne alhur aminan sannan kuma amintattu ne su in aka ba su amana ba za su ci ba in aka ba su shugabanci to za su kai al'umma inda ake son a kai ta wa'allama al mata. sannan musulunci ya karantar da wannan waɗannan matasan alkaramata su san daraja kaifa tubna ya ake gina karama ya ake gina daraja fa ya aba sai ki gansu su matasan nan sun ki yadda an yi kayyada da a ce a ɗaure su abokanan gaba su kama su duk daure su au yahuna walakantar da kansu ba su yadda da kaskanci ba su yadda da walakanci kaga musulmai sun yi wasa da wannan shi yasa duk abin da malam yake faɗi zai faɗi sakamakon shi ya a tashi sai gashi al'umma ta juye kuma ta tashi daga wannan matsayin ga yadda Allah yake sanya kanmu ko kuma ga yadda muke son mu ga kanmu a cikin walakanci cikin wanakanci da kaskanci shugaban yan shugaban yan tawaye na kasar abin nan Syria jiya aka yi taro a Ingila eh, eh a taron Geneva na biyu bayanan da yake kai ce shekara ɗaya da rabi ana ta musu alkawari wannan dai basharul asad sai anna yake yana kashe mutane yanzu an daina ma magana fesa makaman kare dangi da yayi an daina eh, an daina ma magana ta wuce an kashe mata kananan yara jarirai kananan yara ba a san iyakarsu ba in ana nuwa a talabijin sai dai kashe talabijin saboda bakin ciki an ce a ladabtar da shi da china da rasha sun ce ba su yadda ba kuma suna da veto power eh, suna da kujeran naki? yanzu su ma tsohon kasashen guda uku sun zo sun sun yadda da su yanzu magana sulhu ake yi ai sulhu da shi ya ci gaba da mulki kuma ma har yana da damar ya sake yin takara haka musulmi suka yi wa ma faci azzamanu ya duru zamani bai gushe ba yana zagayawa hatta maza bil majdi qaumun akharuna hatta maza qaumun akharuna bil majdi har sai da wasu mutane na daban suka tafiyar da daraja eh. suka tafiyar da daraja daraja ta kare ba ta wa asbaha la yura fi raqb qawli sai aka wayi gari ba a gani in ana tafiya a cikin mahaya ba za a ga mutane na ba wa qad ashu a'immatahu sinina alhali su suka rayu sun rayu a matsayin shugabannin zamani shekaru masu yawa su suke tafiyar da duniyar nan musulmai su suke fada a ji ilimi nasu ne tattalin arziki nasu ne shugabanci nasu ne su suke shugabantar duniya sai gashi sai ya zama tarihi sai ya zama tarihi ake ba da labari aka samu irin su shauki lokacin da makedoniya ta faɗi yake cewa ya ukhta andalusin alaiki salamu watan khilafatu anki wal islam ya ukhta andalusin alaiki salamu ya ke wanda sai kama da andalus amincin Allah tabbata a gare ki ke ma watan khilafatu anki wal islam musulunci ya rushe a cikin ki ba musulunci sannan khilafa ta rushe a cikin ki ba magana shugabanci musulunci Macedonia to har malaman mawaka suna da abin da suke cin shi rasa'ul bulda asali rasa'i ana yi ne ga ashkha idan wani ya mutu sai ka zo ka ɗauko tarihin sa ka rika faɗin abubuwansa masu kyau shi ye kaza shi ye kaza shi ye kaza shi ye kaza yanzu sai zama ba haka ba sai zama garuruwa da suke ta faɗi ɗaya bayan ɗaya suna koma hannun Allah hannun kafirai to su su aka koma ana mata aziya su aka koma ana maratayi irin su abul baka'in rundi lokacin da andalus ta faɗi ya kasidarsa wadda ya rubuta ta bi da mai kalbi jinin zuciya sai ya rubuta wannan kasidar tasi ya ghafilan walahu fi ad-dahr maw'izatu in kunta fi sinatin fa dahr yaqza a ciki yake fada yana tambaya fas'al balansiyata ma sha'anu mu'siyati am aina shatibatun am aina ziyalu am aina qurbatun darul ulumi fa kam min alimin qad samati halahu sha'anu حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وسلبان حيث المحاريب تبكي وحي جامدة حتى المنابر ترثي وحي هيجان بالأمس كانوا ملوكا في ديارهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان بمثل هذا يذوب القلب من كمل إن كان في القلب إسلام وإيمان قال يا زمتاني وآلمني ya sa min raɗaɗi wa alama kulla hurzin ya sa dukkan wani ɗa mai ƴanci raɗaɗi me ye wannan su'alun jahari zamani ya rika tambaya yana ainal muslimuna ainal muslimuna ina musulmai suke a yau ainal muslimuna ina musulmai suke ina musulmai haka da addahar yas'al ainal muslimuna man yujibu ina musulmai suke tura yace ya kai abokin magana hal yarji ulmazi shin wannan zamanin da ya shuɗe zai iya dawowa fa inni azubu lidhalika almazi sai ku sani fa ni na riga na narke a game da wannan tarihin da ya wuce haninan ina mai shaukin ina ma ya dawo ina mai begen ya dawo zai dawo zai dawo insha Allah amma fa da runi ku ne min amanin kazibatin daga burace-buracen ƙarya waɗanda ake yi sai a yi tare a yi mita. ko ba shi bane a sha shayi eh Yarzawi yana faɗi a wata maganarsa kan kan Kudus yace dama da abu na an najtami a kulla sanatin wa nashriba shaya wa shaya shi dama ɗabi'ar mu ita ce duk shekara mu haɗu mu sha shayi ya ce wa fi haza da ami mu ni'na min al-istima'i wa shurbi shayi wata shekara ma Isra'ila ta ce wannan mutum din da ake yi larabawa suke jami'atul duwalil arabiyya to ba ta yi da'ai ba yace to shayin ma da dan mitin din da muke mu haɗu mu dan ga junan mu to an hana mu shine dama za a haɗa shayi a sha shayi a kenan in wani ya dan yi abin da zai ce to yanzu abin da za a yi a yi shi na minti biyar saboda ruhin yan uwanmu filastina da aka kakashe su in aka dan yi na minti biyar sai a shi sai kuma sai a ce to a tsine mai isra'ila na minti biyu sai a tsine mai isra'ila shi ke kuma aka tashi shi ke an gama mitin in aka tafi majalisar ɗinkin duniya sai wakilin filastinawa sai ya tashi ya kawo cewa kaza kaza kaza kaza da ce to sai ce ko da tsine ma isra'ila a yi sai amerika sai ta yi sai a haɗa a tsine har da filastinawa shi ne mai wannan shi ne irin shi ne bai kaga amanin kyazi ba kenan shi ne har yake cewa yake cewa السلام مع إسرائيل سلام السراب وسراب السلام salamu sarab wa sarabu Salam. Eh. aminci ne sulhu ne na kawalwalniya kawalwalniyar sulhu eh. in an yi an gama yin hausa ce to an yadda yanzu dai shi kenan isra'ila ma za ta daina da ba, amma kowa ya rike jihohin da suke hannunsa duk inda yake kowa ya rike nashi sannan kudus ba ta cikin ɗin tana cikin isra'ila to ma ma'ana filas. بلا أقصى ولا قدس فلسطين بلا قدس جثمان بلا رأس كجثمان بلا رأس ما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس إلى أنفان فلسطين أما با قدس إرن قدس بيدا وهن مسلمي با سن مسلات العقبة بيدا وهن مسلمي با فلسطين بلا قدس أي فلسطين با قدس كجثمان بلا رأس kamar gawa ce ba kai ba rai ba kai ɗan adam ba kai je ne to fargajaji to shi ne ya ce da huni min amanin ce. ke ku ta ni ku daina wannan burace buracen karya musulmai ba su shirya ba musulmai ba su shirya ba su kama hanya ba alam ajidil muna illa zununa yace ni ba na ganin buri face kawai sai zace zacen banza za a yi a gama shi kenan shekara da shekaru a yi a gama abin da limami zai yi shi kenan kai Allahumma sub ikhwatal muslimina fi filastin Allahumma alayka bil yahud al ghasibin Allahumma alayka bihim Allahumma azil dawlatahum ko shi kenan a yi addu'a a ce amin kila ma limamin ya kuka Allahumma azil dawlatahum eh, wa azhib an ardika sultanahum shi kenan su kuma ba suke yi ba wa hatuli min al-imani nuran mal yace wa ku kawo mini nuran wani haske min al-imani na imani da shi al'umma daga cikin awamilun nasri wa tankin abu na farko shine al imani billahi ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a وعد الله Amanu آمنوا wa وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شرط منه يعبدوني لا يشركون بي شيئا شرط فقوش من إيمان وقووا اليقين بين جنبي yake ku فهمني يقيني yaƙini a أي ما ai يقيني ما da مسلمين ما yawancin يقيني ba su da yaƙini abinda muke muna da shakka wasu kuma suna da zato wasu suna da shakka wasu kuma suna da zato amuddu yadi sai ina miƙa hannuna fa an tabi'ur rawati sai in ga ina fuzgo arrawati manya-manyan duwatsu wa abnil majda kuma in gina daraja mu'talifan a dunkule makinan kuma wanda zai zama mai ƙarfi wannan waka ce ta Hashim Ar-Rifa'i akwai ta a diwaninsa sannan a doktor sayyid bin hussein al'athani ya kawo ta a cikin littafin salahul umma fi ulubil himma wannan littafin na salahul umma fi ulubil himma littafi ne mujalladi shida a wani bugun bakwai kawai ya rubuta shi akan ulubul himma akan ulubul himma ya za a yi musulmi ya zama yana ya zama alil himma me ake nufi da ulumul himma wannan al'abani din malami ne a masa yana da baiwa ta rubutu da wuya kaga ya rubuta littafi mujalladi daya uku hudu akwai littafin sa asbabul maghfira mujalladi uku wai abubuwan da suke jawo Allah ya gafarta ma mutum sune ya tattara ta sai da ya rubuta littafi mujalladi uku akan asbabul maghfira to irin wannan so da huwa alil himma wa taba kitaban fi ulubil himma wannan baitotan mala ya kawo su sun dace da sira ta sayyiduna umayr ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu kuna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musulmai su zama sun tabbata irin wannan fatan da shi malam yayi insha Allah yau kuma insha Allah za mu fara wannan littafi na alwabi musajjib ila kalimi tayyib bayan mukaddimar da muka yi tasa ba tashi ba kai a kansa قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم يقول لتابع بسم الله buɗe littafi da bismillah koyi ne da koyi ne da alƙur'ani hadisan da suke bayani akan kullu amrin ibalin lam yubda fihi bismillah fa huwa aqta malamai suka ce hadisai ne masu rauni iyaka na ne mashhurun alal alsi sun shahara a bakuna da kuma littafan malamai amma dai kawai ana bude bismi ana bude littafai da bismillah iqtida'an bi kitabillah fa inna awwala ma fataha Allah bihi kitabahu bihi huwa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko sannan iqtida'an bil anbiya fa innahum yaftatihuna rasailahum bi bismillah innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim manzo Allah sama yana rubuta bismillahir rahmanir rahim قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك ألا نشرك بالله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون ألا من نعبد إلا الله ولا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم أسلم تسلم وإلا فإنما عليك إثمك وإثم العريسيين أو تري أنا شنكما فإنما عليك إثمك وإثم الفلاحيين هو الفلاحي ثم ظل في السماء إلى بودا ومشرب شمس بسم الله وشين تيتي ولا حول ولا قوة إلا بالله haka ne ana ko wala haula wala quwwata babu alhaulu alhaulu dabara ta kwakwalwa ƙarfin kwakwalwa ƙarfin tunani shine ake ce mishi alhaulu wala quwwata sannan babu wani ƙarfi na zahiri na jiki illa billahi sai ga Allah wannan la haula wala quwwata din hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yace la haula wala quwwata manzo Allah sallallahu ya ce wadin fil janna a wata riwaya shajaratun fil janna wata bishiya ce sunanta la haula wala quwwata illa billah a aljanna hadisi sahih malamai suka fassara mutumin da yake yawan faɗan wannan la haula wala quwwata illa billah din manzo Allah sama na nufin shi ya cancanta a zaunar da shi a wannan wajen ko shi ya cancanta a saukar da shi a wannan bishiyar ya sha inuwarta sannan ya tsinka daga 'ya'yan marmarin ta ya ci mun gane ai illa billahi al-ali al-azim sai ga Allah al-ali wanda ya zama Allah madaukakin sarki al-ali madaukaki yana da uluwu zat yana da uluwu sifat Allah madaukakin sarki aliyun ne eh qalu al-haqq wa huwa al-ali al-kabir al-ali madaukaki uluwun sa uluwu zat da uluwu sifat eh Allah ya daukaka a birbishin bayinsa sannan kuma siffofinsa madaukaka ne صفاته عالية وذاته عالية وهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه ومن أن الإمام القيم تنجف لا الكتاب لتابنسا الكافية الشافية الله سبحانه وتعالى هو الله بدلي هو الله صاب magana الله الله سبحانه wanda tsarki ya tabbata wa ta'ala kuma wanda ya ɗaukaka al-mas'ulul marju shine al-mas'ul wanda ake roka al-marju wanda ake fatan ya biya buƙatar da aka nema aka roka daga gare shi Wannan ba al-imam al-qayyim na cewa daga suna cikin sunayen Allah akwai al ba bane balle mutum ya ce zai ya fada ya sa masa sunan Abdul Mas'uli ba yana nufin daga cikin sunayen Allah akwai al-maghdubu bane babu al-ikhbari wa babu al-ikhbari awsa'u min babu al-wasf wa tasmiya qa'ida aqdiyya ko babu al-ikhbari awsa'u min babu al-wasf wa tasmiya ba da labari game da Allah to yana da yalwa ba suna ka sa ma Allah ba ba siffanta shi kai ba shi ya sa malamai suka ce ya halatta ka ce Allahu huwa shay'ul ma'budu bi haqqin Allah shi ne abin da ya cancanta abota, mawa da gaskiya ka ce min asma'illahi ta'ala ash-shay Laisa min asma'illahi ta'ala ash-shay ash-shay baya cikin sunan Allah amma al kake yi laysa tasmiyatan wala wasa. ba siffantawa kake yi ba sannan ba ba da ba ba kana ba kana cewa ka sama Allah suna bane amma Allah ai huwal mas'ulu ai ko huwal ladhi yus'alu eh huwal ladhi yus'alu amma ba ba yus'alu amma yaf'alu bane yus'alu amma yutlabu amma la yus'alu amma yaf'al wa hum yusalu. lakin yus'alu amma yutlab ana roƙon Allah abinda ake nema ko amma ba a tambayar Allah subhanahu wa ta'ala dan meye kaza malikul muluki idza qadar la tas'alanna 'anil sabab in Allah ya abu zaka ce Allah dan me kamun ba ya wuce wannan al-marju'u shi kuma ake maraja'i ai al-raja'u hatta take da al-khawfu ko suna ɗaya daga cikin manazil na ubudiyya al-mas'ul al-marjuu wal-ijabata ay alladhi yurja minhu al-ijaba al يرجى wanda ake roƙonsa al-ijabata ya amsa eh al المرجو nan ismul maf'ulin اسم المفعول ونائب قائله ضمير مستتر تقديره هو الإجابة مفعول به منصوب لاسم المفعول قبله هو أي الذي يرجع هو الإجابة شنكي وأن يتولاكم لغم يجب أن شاء الأمر لكم في الدنيا الدنيا والآخرة دلاهرة إن الله يجب أن شاء الأمر لكم من كان الله له وليا تشيكينا هذا وأن يسبغ عليكم سنن إنا غوان ألا يتكا مكو يبقوا بامكو نعمه نئمو منسا ظاهرة نئمو منسا وطن دسك نفيلي وباطنة دنئمو منسا وطن دسك أقول لي أبو يبع سنسبا وأن آياتي إتماكو وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة wa an yaj'alakum sannan kuma ya sanya ku mimman idza an'ama alaihi shakar wanda idan Allah madaukakin sarki yayi masa ni'ima sai ya gode ashkur wa idza butubi wa idza butuliya sabar eh kuma idan aka jarrabe shi sai ya hakuri ku duba wannan akwai ladabi ga Allah mimman idza an'ama alaihi man yun'imu alaihi Allah الخير كله بيديك أما تيتي وإذا ابتلي صبر والشر ليس إليك الشر لا ينسب إلى الله ولا يضاف الشر إلى الله bai kamata a danganta ma Allah sharri ba eh kaga mimman idza an'ama alaihi shakar wa an yaj'alaka mimman idza an'ama alaihi kaga fa'ilin ka zamiri ne mustatiri ko taqdiru huwa yaudu ila man ila Allah to shakara sai ya gode wa idza butuliya sai bai ce wa idza butalahu ba ai wa idza butalahu Allah wa sharru laysa ta ta'adduban lillah sai ce wa idza butuliya idan kuma aka jarrabu wannan bawan to sabara sai ya hagu wa idza aznaba istaghfar idan kuma ya zunubi sai istighfari wannan in kun tuno Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah ya dau irin wannan unwanin ya bude ɗaya daga cikin rasail din sa ko eh al ajillatu al arba'u eh ko al qawaid al arba'u fi wa ajillatuha da shi ya bude wannan wa an yaj'alaka mimman idza an'ama alayhi mimman idza an'ama Allah alayhi shakar wa idza butuli sabar wa idza aznaba astaghfar sai ya ce fa inna hadhihi al-umura ta unwanu sa'adati al domin waɗannan abubuwan guda uku sune alamar samun rabanka a matsayin na bawa Allah ya azurta ka da as Allah ya azurta ka da ash Allah ya azurta ka da istighfari wannan abubuwan mutum ya dace da Ashukuru da as manzilai ne guda biyu daga cikin manazilul ubudiyya bawa ba zai cika ba ya zama bawan Allah sai ya zama sabiran shakiran sai ya zama saburan shakuran sai ya zama mai hakuri kuma sai ya zama mai godiya ga Allah magabata na kwarai sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa an ruwaito a gare shi asiri sahihi yake cewa al-imanu nisfani nisfun shukr wa nisfun sabr shi imani an raba shi gida biyu rabinsa hakuri ne rabinsa kuma mai godiya ga Allah in Allah ya maka ni'ima ka gode masa idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka kai masa hakuri malamai suka ce a shukur din ma nau'i ne na asabar domin asabar na shiga kowane babi daga cikin ibada yana shiga cikin al-ma'murat yana shiga cikin al-manhiyat yana shiga cikin al-mafa'id Allah in ya umarce ka kai abu hakuri ne zai sa kai shi yasa al-imam al-qayyim alaihi rahmatullah a littafin da ba wannan ba a littafin sa hujjatul wa zakhiratu shakiri yana bayani kan hakuri da yadda ya shiga cikin babubuka na rayuwar dan adam rayuwarsa ta duniya da abin da kuma ya shafi addinin sa sai da ya buga misalai da yawa da kuma musammayatu sabar Yi e, shine sai yake cewa in kana an kaffi an kaffi lisani an kaffi nafsi an shawatai farji wal sun miya qauman idan idan rai ya kame ya haƙura bai ci ba kuma bai biya sha'awarsa ba to sai a kira wannan asomu ai shine asomu ko asomu shine suke cewa abin nan abin nan al-imsaku an shahwatay al-fam wal farj ko eh من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقرض التقرب إلى الله تعالى أو لقصد التقرب إلى الله تعالى هذا صوم كينا صوم صبر shine sai yake cewa wa in kana an qaffin nafsi an ash-shahwati al-muharramati al-fardiyya summiya bisfa idan kuma mutum ya kama al'aurarsa daga abin da Allah bai yarda da shi ba to sai a kira shi da iffa sunansa iffa sai ya ce wa in kana an qaffin nafsi nafsi an at-taqaffu sunniya qana'atan idan haƙuri kuma mutum ya kame ya kame baya roƙe-roƙe baya bambadanci bai zama mabaraci ba to sai a kira shi da kana'a haka ya ta kiransu da sunaye duk waɗannan manazil din na ubudiyya dukkaninsu suna gangarawa su cikin asabau to daga wanda Allah ya bashi haƙuri kuma ya haƙƙaƙa manzila ko makami na asabau to wannan ya kai matsayin bawan Allah eh وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا تسمي لما صبر هذا أشياء الصبر شيء malamai sun yi rubuce-rubuce a kan asabaru littafin da ya kowanne kyau shine wannan da na ambata muddatu sabiri wa zakhiratu shakiri sannan imam ibn qayyim ya magana akan hakuri sosai a cikin littafin sa madarijus salihin na manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan ya sake yin bayanai masu ban sha'awa a cikin littafin sa riƙul hijratain wa babu sa'adatain saboda haka asbabu babi ne mai girma a cikin musulunci to shine sai yake sannan sai sai shukur shi ma sai kuma istighfari sai ce waɗannan su ne alama ta me alama ta dace ɗan adam idan Allah ya azurta ka da waɗannan abubuwan guda uku to wannan na nuna ka dace a duniya ka dace a lahira wa alamatu falasihi kuma wannan ke nuna alamar rabauta fi duniyahu wa ukhrahu a duniyar mutum da kuma lahirarsa fala yanfaqu abdun anha abada bawa bai kamata ya rabu da waɗannan sufofin guda uku ba ya kasance mai haƙuri idan Allah ya jarrabe shi ya zama mai godiya idan Allah ya masa ni'ima sannan ya zama mai istighfari a lokacin da ya zunubi bawa bai kamata ya rabu da waɗannan abubuwan guda uku ba kaga dai jarabawa kullum tana nan sannan ni'ima kuma kullum tana nan ita ma ni'iman nan tuntuni kana nan ni'imatul ijabi yaushe za ka gode ma Allah baki ɗaya game da ita ka ce ka kai matsayin da za ka daina da Allah ya samar da kai yi ka ɗan adam bai yi ka kwaɗo ba bai yi ka bunsuru ba bai yi ka kura ba bai yi ka kirkeci ba bai yi ka rago wanda za a yi laye da shi ba da yanzu duk wasu an yi laye da su a banan nan a yan kwanakin da suka wuce sai Allah yi ka dan adam ya sakhara maka ma fil ardi jami'an duk ya baka su kaga yadda dan adam yake wasa da zaki ne masu ijaz Allah ya yi ta a matsayin dan adam yaushe ka gama gode ma Allah sannan ga ni'matul imdad yaushe za ka gode ko ba ka da lafiya akwai imdada da yawa kana gani kana ji yaushe za ka gama biya ni'mal lafiya ko ba ka da kuɗi ko ba ka da dukiya ni'mal lafiya da Allah madaukakin sarki ya baka nawa ka biya Allah ai ba za ka san ni'imar lafiya ba sai lokacin da aka jarabe ka da rashin ta lokacin za ka gane ni'imar da suke ci kace yanzu mutane suna nan suna ta tafiya kowa na ta hankarsa sai kuma ga ka a waje daya to mutun ya tuno da wannan fa inna la abd da'im at-taqallub bayna hadhihi al-asbaq al-thalath malan yace bawa da'im at-taqallub me dawwamar jujjuyawa ne بين هذه الأسباك الثلاثة كانوا وأنن متاكلا غدا أكو متاكلا تأشكه دا متاكلا تأصبه دا متاكلا تلي تأل السغفار قابلي كي أنقدم دول خيد نبي ألا يا جماعة دول خيد نبي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هذا هو النجيب sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halitte ka domin me domin ya gwada ka alladhi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at ka gani saka dole kai hakuri kuma dole ka gode ma Allah malam zai ce al-awwal na farko amun min Allah ta'ala ta taradafu alaihi ga ni'imomin Allah nan ta taradafu alaihi waɗanda suke bibiyar juna da mutum zai rika lissafa ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa a wasu lokuta ba zai iya kirga su ba Shi shine wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku kirga ni'imomin da Allah ya muku wallahi ba za ku iya kirga su ba ba za ku iya iyakance su ba in aka baka littafi aka ce ka rika kirga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka ba za ka iya kirga su ba ka wuce kawai mutane su rika gaishe ka assalamu alaikum kun ga malaman islamiya ka wuce kawai yara suna suna cewa sannu malam in wasu ne kuma yara su ce assalamu alaikum malam wallahi ni'matul kubra sai wani ya wuce su goma a layi wallahi la yubali bihi ahadu amma kai da kake koyarwa duk inda ka wuce sannu malam wani malami na yana ban labari ya ɗauke kashi ya tafi sabon gari da dare. ya je kawai sai kaɗa wata suka faɗi dukansu da shi da ke cadda da ita ya tashi yana kakkaɓa jiki ita ma ta tashi kawai su ce na malam sannu malam baka ji ciwo ba shi ya kaɗe ta Ita kai ya kamata mutum ya zo ya makan sabi yanzu a cikin wannan duhu na kada wata kuma a ce ɗaliba ta ce kuma sai ta koma tausayin shi take ce malam baka ji ciwo ba ko ita lati ba bali bidan tiha to kaga wannan ni'ima in wannan ni'imomin duk muna kula su da wuya mutum yake kallon irin wannan ni'imomin ya gode ma Allah a kansu sai ga ba wani abu bane shi yasa shi can wancan da wancan da wanda wanda ya warware waƙar yake neman waye warware waƙar shauki shauki ya ce kum lil muallimi wa fihi tafsila kada al muallimu an yakuna rasula sai ya ce shauki ya kulu wa ma da rabi musu wai shi malamin makaranta ne kaman na wannan nan ne lokacin da ake tiyatin aikin nan lakcarori to shine kila ya ɗauki lokacin ya dauki yayi ba wai zai ma shauki rai shauki ya ce in ka ga malamin ka ka miƙe masa ka girmama shi kada al-mu'allim an yakuna rasula so ga kirf malami ya zama manzo amma ba manzo bane li'anna ar-rasula yuha ilayhi wa la yuha ila al-mudabbir ba a masa bambancin su kenan to shine wace ya dauki wannan baitin wace shauki ya kulu wa ma da rabi mukibati qum lil muallimi wasfihi tabdila shauki yana fada bai san ni musibar da ta same ni bane a cikin harkar karantarwa wai yana cewa ka miƙe ma malami in ka gan shi sai ya ce uqud fadaituka hal yakunu mualliman hal yakunu mubajjalan man kana lin nushi istighari khalila ki kai zaman ka ka miƙe mishi kai zaman ka ka zama malami miƙe ka miƙe ka girmama shi ke yanzu zai zama abin girmama wanda ba mai sai sai kananan yara alhamdulillah alladhi ja'ala as-sibyana ahbabana والحمد لله الذي الذي جعلنا من أحباب السبيان السبيان قنانا يارا وند الله كي كفا الدعاء سوء الله مدوكتين سركي يكي كارا الأمة سبود سوء إنما تنصرون بضعفائكم ضعفاء ما لم يسق فسر سكتي تلقا وند كي غنم با وسط تلقا با متانن da kake rena su tazdai a'yunukum anhum kana ganin wala kan tutule da kananan yara su ne asa'un ba da manzon sun ce innama tumsahuna bi du'afaikum wa dawabikum hatta dabbobinku ta sanadiyar su muke muke samun faruwa fa da Allah ya ga dama saboda zunubin da muke sai Allah ya hada mu ruwa to shi wannan kaje wai sai ya musa wannan ni'ima wai ba ni'ima bace wai kai zaman ka uqud fadaituka hal yakunu mubaddalan man kana lin nushi as-sighari khalila wai sai ya faɗi musibar da ya wai mi akil alami akin idan ma sullihat ko suhha wajada al amana hawa al uyun sabila kaga a tara maka takarda kai ta makin nan to kana na wajara ne sai ka zama makaho waji yana kora haka karantarwa to ba ta da amfani ya man yuridu limtihara wajadtahu innal mu'allima la yashishu dawla shi'un sai malami bai dadewa a duniya da wuri zai mutu yana faɗan wai yadda yake ƙoƙari wa akadu wa akadu ab'atu fi zawayhi min al-bila wa zawihi min ahli al-qurun al-ula fa idha himarun ba'da zalika kullihi rafa'a al-mudaf ilayhi wal maf'ula sai in tsaya in ka bayani in ka bayanin nahau in ce mudafun ilaihi majrurun da'iman mudafun ilaihi majrurun da'iman kawai sai wani fa idza himarun ba'da zalika kullihi rafa al mudafa ilaihi wal maqbula ina gama darasi na sai wani zai ce abdussalam kaga wai ne wannan ni'ima ce wannan Allah ya sanya maka mutane su rika soyayya su soka wallahi ni'ima ce ba karama ba ba karamar ni'ima ba ce Allah ya sa mutane su ba ba kuɗi kake ba su ba wani malami ya yi rashin lafiya ina kallon shi a sunna TV ana tsira da shi malamin nan aka masa tambaya aka ce a cikin darasin da ya koya me a cikin wani darasi ya koya babba a rashin lafiyar da ya yi ya ce wallahi ya gane ni'ima ta addini da ilimi ta fi ni'ima ta dukiya ya ce ya kwanta a asibiti masu kuɗi nawa suka kwanta a asibiti amma waye damu da su shi ko kullum aka zo an mishi addu'a sai an masa addu'a sai kuma mutane sun tatturuwa suna zuwa gidansa domin gaishe shi wace ni mata tafi wannan amma mutane ba sa kallo su kawai ma ita ce su ci aljihun su ya cika eh, mutum bai da kuɗi kawai sai ce ai shi duk duniya ma ba wanda ya kai shan wahala shi ba wanda Allah zai so kamar shi haka ne ba wanda Allah zai so kamar ka tunda kai ka faɗi da bakinka to irin ne neman kullum a cikin nemomin Allah kake malam ya ce fa qaidu hashuku da baibayin wannan ni'imar shine ashukur ka zama mai gode ma Allah wa huwa mabniyun ala thalathati arkanin an gina godiya akan rukunai uku الاعتراف بها باطلا خيدد وان النئمة أتكن ذوتي يكا لكسكن نئم بودي النئمة كألا مدوك تنتركي ألا تطلبن لتلك النعمة بذيلا إذ راجي كنا أتكن ذوتي يكا كجع ذوتي يكا سوا ما با وان ألا يباك ما ما با شي ألا يباك ما أبو كذا يباك والله لم تعترف بنعمة الله باطلا kana ji a ranka cewa kana neman bajili amma ni wannan gaskiya ni ba wannan na so ba a cikin zuciyarka baka faɗa ma kowa ba to lam ta'tarif bi ni'matillahi al-i'tiraf biha batila alla tatlubanna li tilka an-ni'mati bajila kakka neman mata wata wata wata kishiya wannan ni'imar da Allah ya baka akan kanta ka cimma mata a cikin zuciyarka ka yi ijirafi da ita a cikin zuciya wa tahaddufu biha zahira sannan kuma kai ka faɗe ta a baki alhamdulillah alhamdulillah wallahi wa tasrifuha fi maghdati waliha wa musbiha wa mawdiha sannan kuma rukuni na uku shine tasrifuha a ga ka aiwatar da wannan ni'imar ka karkatar da ita fi maghdati waliha domin ka yadda da wanda shine ya jibinci baka wannan ni'imar Allah kenan ka gama cin abinci ka ci ka koshi abinci mai kyau ka sha abin sha mai daɗi alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani min almuslimina kike kana nan kuma kila da dan sauran lokaci ko ba bacci zaka yi ba sai ka dauko qur'ani sai karanta shafi daya kaga kayi mai at-tahadduth biha sannan kuma ta sarrafta hadi yi ha? amma mutum ya ci ya ƙoshi ya kai kamar wuta sai kuma ya tashi tafi wani wani shirme ko wani gantali ko sabon Allah ina ne ya gode ma Allah wa ha wanda kuma Allah shine ya cika maka ya baka wannan ni'imar wa shi ne wanda ya baka da mufti da mu'ti duk san ma'anar su daya fa idza fa'ala zalika faqad shakaraha idan mutun ya aikata wadannan guda uku al-i'tirafu biha batilan at-tahaddusu biha zahiran maghdati waliha wa wa mufsiha mu'tiha in mutun تصريفها wannan to faqad shakara fa idza fa'ala zalika faqad shakaraha to ذلك فقد wannan ni'imar da aka maka kenan ma'a tafsirihi fi shuhuriha duk da cewa fa ka takaita fa waɗannan abubuwan guda uku da kai baka isa saka gode ma Allah da su ba ba za ka iya biyan Allah ba ba za ka iya gode ma Allah gaba baki dai abin da Allah ya maka ba ba za ka iya ba amma a takaice dai kayi abin da za ka iya yi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fa bi kalimatin tayyiba to alkalimatu tayyiba bainaka wa bainal lahi shine ka aikata waɗannan abubuwan guda uku Amma ka abinda ba za ka iya yi godewa ba za ka iya bada tukwici ba sai ka ce jazakallahu khaira wannan zan yace man qala li akhihi jazakallahu khaira faqad balagha fi sana faqad balagha fi sana ka kai matuka a wajen yabo da godiya idan ka ce jazakallahu khaira eh shi yasa wani shi har tsanani ma sai da ya gode mawa talauci ya kama shi da rashin lafiya da damuwa da ya fita sai ya gode ma wannan ne ya gode ma tsananin yace jazallahu shada'i da kullu khairi arabtu hasa jiki min adubi tsanani da na shiga Allah ya taka ma tsanani da alheri ta sanadiyyar tsanani na gane waye waye masoyi waye masauyi eh, waye masoyi waye masauyi waye aboki waye abokin gaba sanan na gano ka fa a mun in muka tafi zamu tsaya a daji so da haka na farko dai Malam yana bayani akan ni'amullahi ta'ala to kuma zai zo yayi bayani kan mihanus Ni mu tsaya nan insha Allah sai mu tashi daga asani din Allah ya kai mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina wa alihi to za mu fara za mu fara mukaddima game da littafin al'adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari لكن قوى أطيع قبنتكم منة الكريم البال في التمحيد لقراءة الأدب المفرد للإمام البخاري تقدم مسلما جزاني عن الأدب المفرد للإمام البخاري منة الكريم البال في التمحيد لقراءة الأدب المفرد للإمام البخاري محتويات البحث abubuwan da binciken namu ya kunsa akwai mukaddima akwai tarjamatul imam al-bukhari wato takaitaccen tarihin al-imam al-bukhari sai ismul kitabi wa mafhumuhu mai littafin yake nufi sunansa kuma mai ma'anar sunan mawdu'ul kitab akan mai littafin yake tattaunawa qimatul kitab matsayin wannan littafin da nauyinsa a cikin ilimi a kitab hadisan littafin me nauyin su me matsayin su a wurin malaman hadisi da hadisai sai nizamul kitab ya al-Imam al-Bukhari ya tsara wannan littafi nasa na al-Adab al-Mufrad sai kuma al-Khatima sai Khatima iyaka akwai mulahaza idan muka shiga ciki a nan a tsarin mustawayatul bahas mun gabatar da mawdu'ul kitab akan kimatul kitab amma idan muka shiga ciki za mu ga kimatul kitab ta gabaci mawdu'ul kitab باوتا مطلع matsala ba ce wannan insha Allah muqaddima sai mu الحمد لله بائس alhamdulillah منزل الكتب والصلاة والسلام على رسوله الذي جاء بحسن الخلق والأدب وعلى آله النجب وعلى أصحابه الذين كانوا في الأطائك كالسحب وعلى كل من سار على نحجه إلى يوم العصر يوم العطب يوم الهلاك اليوم الموت العطب الموت الهلاك أما بعد لا يرحق فهذه كلمات توضيئة وأن وصف أنك المؤمن نشم فتح بقراءة كتاب الأدب المفرد دومن كرنت لفتاف الأدب المفرد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري لا تطمى من حديث أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تعالى استمرارا لمشروعين التعليمي domin ci gaba wannan ya zama a matsayin ci gaba na tsarinmu na karantarwa wa manhajin safafi da kuma tsarinmu da muke tafiya a kansa na wayar da kai a cikin ilimi fi tamhidi li kitabin aw ilmin aghadna qira'atahu domin yin shimfiɗa ga kowane littafi ko kuma kowane ilimi da muke nufin mu karanta shi ka'ida ce wannan ko muka sama kanmu duk littafi ko kuma ilimin da za a fara karantawa sai an masa wannan mukaddimar da izinin Allah wannan shi ma ita ma wannan mukaddimar mai suna minnatul karim bari ta zo ne a matsayin ci gaba ne a wannan tsarin namu na karantarwa da kuma tsari na wayar da kai a game da karatu duk littafi ko ilimin da za a karanta ya zama an masa wannan shimfidar domin a shiga cikin ilimin ko littafin kai a waye sannan kuma an san yanayin yadda ilimin ya ci. فالله نسأل أن يبارك فيما ذكره وأن يلهمنا الفقه في الدين ويرزقنا العمل فيه بما نبا سيما با وأن ويرزقنا العمل بما با سيما با بما قرأنا وفهمنا ويحب لنا الإخلاص في العمل إنه ربنا مولي النعم الله سبحانه وتعالى شيني أبنك مولي النعم فرغ نجمولي وأنه muqaddima kenan a game da wannan muqaddima ترجمة الإمام البخاري من هو الإمام البخاري إن ودنا من يمن يمع لما بايا إيواء أتي أي ترجمة أتي إن شاء مفتح الإمام البخاري ya wuce matsayin a ce a masa tarjama ka ce ka san tarihin al bukhari a 'yan shafuffuka irin waɗannan bajiman malaman al-imam az-zahabi a cikin sirru alamin nubala sai da ya shafi da za a wara tarjuma al-imam al-bukhari za ta iya zama littafi daya a cikin sirru alamin nubala saboda yawanta haka al-imam ibn hajar a cikin hajjul sari fathul bari ala sharhi sahih al-bukhari shi ma haka ya ware yi muqaddima a kan da littafin saboda haka manya-manyan malamai irin waɗannan zai yi wuya a ce ka iya fahimtar tarihinsu ko kuma an musu adalci a ce an ɗanyi wasu shafuffuka kamar waɗannan a ce an gama tarihinsu iyaka dai kawai yanzu mu mun ɗiba abin da za mu iya yi ne a matsayin manufa ta a ɗan san wane ne al al-Bukhari abin da malamai suke ce mishi ilqa'u bawi eh ilqa'u a ɗan sa haske a ɗan haskaka لا أيدفيع اسمه ونسبه وكنيته ومولده سنة الإمام البخاري يومين يابش هغد البخاري تومين سننسى ونسبه نسبت وكنيته ميتة الكنيرتا وموجده أئنا أكهيبيش يوش أكهيبيش لفظ المولد أنشاف آمنا المصدر الميمين نولد يلد مولدا sannan ismul makan ne na walada yalidu maulidan sannan ismul zaman ne na walada yalidu maulidan al-maulid ismul zaman ismul makan wal masdar al-mimi kal mazhab ko ذهب يذهب مذهبا المصدر الميمي اسم الزمان اسم المكان في نفس الوقت وفي نفس الحالة هو الإمام المحدث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة وقيل بردسبة أما لي أبو شهر بردسبة سننسى محمد babansa sunansa Ismailu, kakansa na farko sunansa Ibrahimu, kakansa na biyu sunansa Al-Mughira. Na ce bin Al-Mughira ta bin Al-Mughirati. Bin Bardisba, kakansa na uku sunansa Bardisba. wasu kuma suka ce battuzza battuzza amma dai ya fi shahara da bardizba kuma ya fi dacewa da harshen larabci duk da sunan ba balarabe ba wa hiya lafzatun wannan lafazin na bardizba lafazi ne na yaren bukhariyawa ma'ana hazzarra manomi mai yawan noma shine suke ce mishi bardizba ashe barjiz بابا manomi ne أسلم جده الثالث المغيرة على يدي اليمان الجعجي والي بخارة ما بخاري با ما ياء والي بخارى باب دوه قسى والي بخارى kakansa na uku kenan ya musulunta a hannun al-yaman al-ju'fi shi wannan al-yaman al-ju'fi wali bukhara shine gwamnan bukhara wa kana majusiyyan da tamba majusi ne shi masu bautar domin duk suna cikin kasa suna cikin daular farisawa masu bautar wuta fa fara yunsabu ila bani ju'fin wala a Islam? sai ya zama ana danganta shi zuwa ga banu a matsayin mai wala'ul islam maula ya kasi gida uku akwai maulal isqi akwai maulal halafi ko alhilf maulal hilfi sannan akwai maulal islami kenan ana da wala'ul isqi ana da wala'ul hilfi ana da wala'ul islami me wala'ul Shi ne bawan da kuka yanta shi shi bawa ne sai kuka yanta shi to ya zama cikin ku hadisi ya tabbata manzo sai yace inna maulal qaumi minhum maula fararran bawan mutane to a cikin su yake cikin su to daga idan ya tashi sai ya rika danganta kanshi zuwa daga gare su mun gane sannan akwai wala'ul hilfi wala'ul hilfi shine tun kafin zuwan musulunci kabila wannan kabila karamar kabila ce sai suka yi alkawari da wata babban kabila cewa za su rika taimaka musu in yaki ya taso za su je rika taimakon juna to waɗannan mutanen da suke karamar kabilan nan to sun zama mawali na wannan babban kabila mun gane ko sun zama mawalinsu so da kaɗan wannan kabilar ya halatta ya danganta kanshi zuwa ga babban kabila mun gane ai wala hilfi kenan sannan akwai wala'ul islami ya zama kakan wannan kabilar ya musulunta a hannun wata babbar kabila mun gane ai to ya halatta yanzu misali sayyiduna bilal radiyallahu ta'ala anhu zai iya ce ma kansa ne zai iya ce ma kansa at-taymi at-taymi saboda sayyidina abubakar yan tashi har ana ruwaitowa ana cewa idan bilal ya zo sai sayyidina umar ya ce marhaban bi sayyidina allazi a'takahu sayyiduna bilal sara sayyidana wa ataka a'takahu sayyiduna abubakar to bilal ba ɗan ƙabilar taimu ba ne, Bilalun Habashi ko ɗan Habashi ne shi, amma man a ataka hu Abubakar ne Siddiq. وأبو بكر الصديق من بني تيم وتيم من القبائل المشتهرة في جزيرة العرب ضد شو باسو ده يوا باسو ده كرفي أما سنة لإلم إلم سنة الأنساب وأيام العرب تشي تأتي أكي جرم باسو سنة كبنو تيم قبيلة سيدنا أبو بكر باسو ده جرمه باسو ده يوا بس بنو هاشم با بس بنو أمية با amma tun da suna da ilimi sai ya zama ana girmama su shi yasa malamai suke cewa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa annasu ka asnalil mishti khiyaruhum fil islam fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu haka ce da sayyidina abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake سيدنا أبو بكر كان من خيار الناس في الجاهلية ثم أسلم وفقها فصار من خيار أهل الإسلام كما كان من خيار أهل الجاهلية كن كافو مسلم في أنا جرم سيدنا أبو بكر وكاجا ولاء الإسق كينا في ولاء الحنفي في ولاء الاسلامي تو نم سيد أبنا شيء المغيرة بن بغديز يا مسلمت أهنن اليمان الجعفي shi yasa a dangantaka al-Imam al-Bukhari kake jin ake ce masa ne al-Ju'sh mun gane inda ya samo ko fasara yunsabu ila bani Ju'sh wala a islami wa yukna bi abi abdullah ana masa alkunya da abu abdullah su alkunya al-Imam al-Bukhari abu abdullah wa yulaqabu bi amir al-mu'minin fil hadith ana masa laqabi da amir al-mu'minin fil hadith haka ake ce masa huwa amirul mu'minin fil hadith za mu ga yadda wa aka fara cewa amirul mu'minin a cikin kulafa'u sayyiduna umar to za mu ga wata magana da wani babban malami zai yi yake cewa Muhammad ibn Isma'il fil hadith ka Umar fi sahaba ta al-Imam bukhari a cikin ilimin hadisi to kamar said na Umar yake a ne a cikin sahabbai سيدنا أبو بكر يا أكا تنشي وأشدهم في أمر الله عمر ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خذت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ببخارة الإمام البخاري ran جمعة ka haife shi bayan an zakko masallaci an gama sallar juma'a sai kawai aka yi bishara شاءك جوتا ونوتا وتن شوال وتن كرم السلة شكرا تتريفيل سسئن دهلو أجرين إلى أجرين بخارة أنا أكهي فيش من ذاني أي وذاك بخارة صار بخارة للإمام البخاري مولدا وموطنا ومنشأا wa mamatan amma yi yawo kamar yadda za mu gani imam bukhari rahala yana ɗaya daga cikin rahala a cikin malaman hadisi ya yi tafiye-tafiye ya je garuruwa da yawa ya je makacin yana ɗan ƙarami ya hajji da shi da mamarsa da yayansa ahmad da suka je ya ce to shi ba zai dawo ba ya ga malamai zai zauna ya karɓi ilimi a wajensu babarsa da ɗan uwansa yayansa ahmad sai suka dawo gida shi kuma sai suka yi zaman sa a can ya karbi ilimin hadisi a wurin malaman makka shi yasa imam al-bukhari yana da malamai makkiyu نشأته نشأته التعلمية وشيوخه يا الإمام البخاري يا يا فار كراتو يا رايوة تإلمي تقويو تكتنشي سواي ما لمنسى لقد بدأ أمر الإمام البخاري بالنسبة لعلم الحديث منذ الصغر الأمر الإمام البخاري ya fara bayyana ne in dai ta bangaren hadisi ne tun yana dan karamin yaro Allah madaukakin sarki ya nuna al-Imam al-Bukhari ya kulu lahu sha'nun fi ilm al-hadith منذ صغره tun yana dan karami Allah ya nuna shi yace wannan zai zama wani abu a cikin ilimin hadisi wa qad qalu at-ta'allum fi as-sighar kan naqshi fi al-hadath haka suka fadi a kan magana ba hadisi ba ko at-ta'allum fi as-sighar kan naqshi fi al-hadath in ka koyi karatu kana dan karamin yaro to kamar an je an samu dutse ne aka karta shi da karfin tsiya aka karta zai gugu ba zai gugu ba yanzu hatta wannan da ake rubuta ma da fenti a dutse ga su sai ka duwuce zai ga ya kowa 2007 a hanyar kaduna ko ba a rubuta ba in ka wuce buhari 2003 duk ga su an rubuta kan naqsi fil hajar amma wa ta'allumu fil kibar kal kitabati fil bahr kalla ma <laughs> ka ba, ai da damuwa hmm, akwai wahala za a iya samu amma ba kamar yadda yaro zai sama ba kai dai ɗibi rabanka in ka tsufa ba ka ɗibi rabanka ta'allamu kabla an ta tasudu sai na umar yau nasiha mutane da yawa ba su koyon wannan ba su daukan darasi ga wannan ta'allamu qabla an tasudu akwai ruwa ta zo ta'allamu qabla an tusawwadu ku koyi ilimi tun kafin a nada muku rawunan rawunan shugabanci in ka zama shugaba ka zama babba ba za ka iya neman ilimi ba shekan sai zo ma mai maka zuciya sai a ce yanzu ka zo kana kutuwa makaranta ba sai a ce a shi dama bai ilimi ba su ko mutane sun naɗa su kai malami ne duk fata wadda ta taso sai a zo a kawo maka in mutum bai jin tsoron Allah shi ce nan sai ya zo shi sai ya zama kawai sai ce fihi khilafun fihi qaulani fihi qaulani akwai wani kissa da da da Ashir Bakar bin Abdullah Abu Zaid ne ka a cikin littafin da Ta'alu wai wani wani malami wani mutum ne yazo yana nuna shi ne ilimi ne mutane kuma duk suka dauke shi haka amma sai malaman zamanin su suka gane fa bai komai ba nan kawai sai ran da aka zo aka ce an ga malam tambayar wata kalma muke neman fassara muna neman fassarar kalmar hunaifashi hunaifashi sai ce ai za ka labtun jambu da fiyar ramali ya wannan wani tsiro ne da ke fitowa a abin nan a rairayi sai wani ya ƙara wata kalma shi kuma sai ya ce ko ya uwarsa ce dai kalmar <laughs> ya sake cikin wata ilin kalmar mai kama da wannan khulaifashiyun da eh. irin wannan abubuwan gasu nan na shi kyauta. Wani Imam Bukhari ya fara Allah ya fara bayyana sa ya fara neman ilimin hadisi Allah ya fara nuna shi cewa zai zama wani abacin ilimin hadisi tun dan karamin فقد أخرج الإمام الذهبي سنده عن محمد بن أبي حاتم الإمام الذهبي يا فتر أتشنسير وعلام النبلاء دقى محمد بن أبي حاتم يتشي قال يتشي الماجر الإمام البخاري قلت لأبي عبد الله أي البخاري na ce ma abu abdullah wato al-imam al-bukhari kaifa kana bad'u amrika ya al'amarin ka ya fara na ilimin hadisi fa ulhimtu hifz al-hadisi wa ana fil wallahi an yi mini ilhama an kunsa mun haddace hadisai tun ina wa ana fil kuttab tun ina makaranta al-kuttab ba jam'i bane na katib al-kuttab makaranta allo Karka sa majalisatin lauhi na taba gani wani yana bahasi na jami'a ya kawo ya sa majalisatin lauhi wani irin abu ne haka wai majalisatin lauhi kuma wai bahasi yake ba na jami'a ba na digiri bada eh, a akhada ilmihi min madrasati min madrasatin lauhi al-kutta kenan haka ake ce makarar ta allo ta alkatafi alkatafi fa qultu sai na ce kam sinnuka sai na tambayi malamin mu al-Imam al-Bukhari sai na ce masa to lokacin shekarun ka nawa alaga su malam fa qala ashru sinin yace lokacin shekaru na goma au aqallu ko kuma ban ma kai goma ba ثم خرجت من الكتاب بعد ashiri sannan sai na fita daga makaranta allo bayan na sauka ko na haddace bayan shekara goma waja'altu salifu ila ad-dakhili wa ghayrihi sai na fara zuwa wajen malami na al da kuma waninsa fa yau man fi ma kana ya lin-nas al-imam wata rana sai yazo yana karantar da almajirai yana karantar da hadisi sai ya ce حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم الإمام الداخلي ما لم الإمام البخاري أدرون سينا شما لم أنتنا فقفقف في كلام في جاوان إسناد يتي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم الإمام البخاري في جاوان إسناد فقلت له سينا شيء إن أبا الزبير لم يغوي عن إبراهيم الإمام البخاري لو كتي شكرا شكوما sai ce alaga mala alaga azmala ai abu zubair bai da riwaya daga ibrahim abu zubair bai taɓa yin riwaya a wajen ibrahimu ba eh, an zahara ke daka mun tsawa daka mun tsawa kai wannan yaro mara kunya me ka sani fa qultu lahu sai na ce irji ila al-asl sai na ce alaga mala aje a duba dai je a duba fa dakhala fa nazara fihi sai ya shiga cikin gida sai ya je dubo kundi hmm, ya dubo asalin littafin ثم خرج sai yace fa qala li sai ya fito fa qala li yace min kaifa huwa ya hula to ya isnadin yake ya kai wannan yaro qultu huwa zubayr ibn adiy an Ibrahim. Shi yadda isnadin yake ya kamata ka ce haddasana Sufyanu ne an al-Zubair ibn Adiy ba Abi Zubair ba. Kun gane ko? An Ibrahim. Fa akhadha al-qalama minni. Sai al-Imam ad-Dakhili sai ya karbi biyo daga gare ni. Wa ahkama kitabahu sai ya gyara littafin rubutunsa. taqiyi ne ai wani sai kore ka sake zuwa nan wajen daga kunyan yaro hmm? ka sake zuwa makarantar nan kai ne zaka zo kamar da rashin kunya tun kafin a haifi uwarka nake ilimi ko ba haka bane haka wallahi haka wanzu haka haka ake faɗa uwar shi nan a gaban mu ta taso wannan ina imani ina takawa wa qala sadaqta kai gaskiya faqila lil bukhari ibnu kam kunta hina radatta alayhi sai aka sake tambaya Limamin al-Bukhari aka ce lokacin shekarun ka nawa lokacin da kai kai masa wannan raddin qala ibnu ah ibnu 11 sana ce lokacin shekaru na 11 <laughs> shekara 11 ya aiki falamma ta'antu fi sitta asharata sana lokacin da na kai in an ce ba'ana ba'ana na ɗauka ma'ana ka ka shigo eh, ba'ana nan ba ya tsoka ba fa falamma ta'antu fi sitta asharata sanatan lokacin da na shiga shekara ta sha shida kuntu kad hafiztu kutub ibn al wa waqi'i a lokacin kawai dillin tafan al'imamu abdullahi ibn al-mubarak almajirin al'imamu malik da al-Imam Waki'u al-Imam Waki'u sa'a ne ga al-Imam Malik yana cin tabakar su al-Imam Malik amma al-Imam Abdullah ibn Mubarak baya cikin tabakar su al-Imam Malik kasar su yake to shine sai yace lokacin shekarun shi ya ci da ya haddace littafin al-Imam al-Mubarak da littafin al-Imam Waki'u daga cikin shahararrun littafin al-Imam Abdullah ibn Mubarak akwai littafin sa az-Zuhud ko shi ka haddace a lokacin ka kai shekara arba'in ka yi kokari eh. domin hadisai ne da isnadansu to sai ya ce fa nan hafiztu kutub ibn Mubaraki wa waki' ba littafin abdullahi ibn mubarak ba ba littafi ne ba littafan abdullahi ibn Mubaraki da kuma littafan Al'imamu wa waki' wa arabtu kalam haula kuma na san maganganun waɗannan malaman ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى makata. daga nan kuma a shekara goma sha shidan nan sai muka fita da mamata da ɗan uwana Ahmad ila makata zuwa aikin hajji a Makka falamma hajjatu raja'a a biha lokacin da ne aikin hajji sai ɗan uwana ya dawo da babata wa takhallabtu fi talab hadisi, ni kuma sai ne zama na a can domin neman ilimin hadisi waɗannan bayanan da muka yi tun daga farko suna tsakanin littafai guda biyu siyarwa alamin nubala da kuma eh, abin nan hajji shari na imam ibn hajar al-asqalani sai muka ce hadihi hiya al-bidayatu al-hasanatu allati kanat fil imam al-bukhari wannan shine mafari kyakkyawa dugo dan ba mai kyau da aka sa a cikin rayuwar al-imam al-bukhari Allah madaukakin sarki ya ji kansa faqad kanat sibahu hasana كهوشية تيارا يعني جسد هادمة كنساوة وشب على تلك الحالة الحسن ثم شاب عليها الإمام البخاري يزم متاشي أقن إبو ون مضعي ثم شاب عليها سنن يفلق رأي صوبة ومات عليها سنن كميمت أقن هكا أكذا نحسبه ولا نذكيه على الله وقد كانت كثرة الشيوخ من الأمور المطلوبة في تلك الأزمنة يوم ما لم يأوان سلوك سننا إلغة سن أبند أجي نيمة abin alfahari ne a ce da yawan malamai har wannan ya jawo su suka kayin tadlisi suka kayin tadlisul buldani eh mutum ya nuna ai da malamai da yawa a gari kaza wa uluwi as-sanad wa uluwu as-sanadi amrun maghubun fihi lad al-muhaddisi sannan neman isnadi ali isnadi ali shi isnadin da ba mutane da yawa a cikin sa kamar isnadin da al al-Bukhari ya bashi matsayin mai a silsilar sahabiyya ko shine abin nan amma Maliku an-Nafi' an Abdullahi bin Umar a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam a wurin al al-Bukhari yana ce ma irin wannan isnadin a silsilatu sahabiyya eh al-Imam Suyuti a cikin tajribin rawi da kuma alfiyarsa ya kawo kowane malami wani isnadi ne ya ɗauka a matsayin silsila sahabiyya nata سناء الإمام البخاري شيني مالك عن عن عبد الله بن أمه وسقوم سيسة يوكسا سيسة شي أحمد عن الشافعي عن مالك عن عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلسلة الزهدية كنا أظن الإمام البخاري ولوه السنة هنا إيه لك سن أبن ما لم يتكيني ما سيسة الإمام الخطيب البغدادي السلسلة الزهدية الرحلة إلى طلب الحديث يباك babu rashlatihim babu babun rashlatuhum li talabi uluwi sanad an samu malamai da suka rika tashi su baggarin su yana da isnadi amma isnadin na da tsawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baggarin su maka ya tafi biladu sham domin neman adis sanad ina zai samu malamin da da tsakaninsa da manzo ta sama ba yawa eh saboda haka ulugu sanad yana ɗaya daga cikin abin da ake nema isnadi babban abu ne shi yasa Imam Bukhari da a imam Suyuti a cikin alfiyarsa da zai bude da zai bude bayani kan al-hadithu ali da al-hadithu nazil sai yake sai ya bude shi da cewa menene alam bi al-isnad min ad-din wa huwa min ad-din abin nan آه، وهو من الدين بلا ترداد فقد حصلت للإمام البخاري تلك الكثرة المباركة وذاك العلو الراقي في السنة تبت الإمام البخاري يسمي يوم ما نمي كما يواني البركة فاتار شرمي وذاك العلو الراقي sannan al-Imam al-Bukhari ya samu wannan uluwi wanda ya zama madaukaki fi sanad al-isnadi fa kana shuyukhu kathirin wa isnaduhu aliya sai ya zama malaman sa suna da yawa kuma mafi yawancin isnadan al-Imam al-Bukhari a cikin littafansa dukkanin su isnadai ne waɗanda suka kasance masu uluwi ba nazilai bane وقسم الإمام ابن حجر رحمه الله شيوخ الإمام البخاري إلى خمس طبقات الإمام بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى يا كثر على من الإمام البخاري سخزم طبقات الجاهزية وكان تاسو شيء مسايا خمس إن شاء الله الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين قالوا الإمام البخاري الإمام البخاري أتي ينا ɗaya daga مواليد المئة الثانية أما amma a ce yana malamin nasa kuma yi riwaya daga tabi'ai kaga isnadin sa ali ne domin ka ɗauka misali a ce al-Imam bukhari yi riwaya daga malamin sa wanda ya kasance kamar misali Ubay eh malamin sa kai Muhammad ibn Abdullah al-Ansari yi riwaya daga Ubay umaidu tabi'i shi kuma Muhammad ibn Abdullah al-Ansari tabi'u tabi'i to daga tabi'i sai wa sai sahabi kaga tsakanin al-Imam al-Bukhari da manzon Allah sama mutum nawa mutum uku tabi'u tabi'i tabi'i sahabi kaga wannan isnadin ko ali ne ya al-Imam al-Bukhari uji ko min mawalid mi'a thaniya ko ba mun karanta yanzu yanzu nan ba shekarar da aka haifa Imam Bukhari ai yana cikin waɗanda aka haife su a shekara ta a ɗari biyu ko bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to tsakaninsa da manzon sama a ce mutum uku ai ko isnadin sahabi ne to shine muka ce man haddathahu al-Imam Ibn Hajar ke yace mana man haddathahu an tabi'i a cikin malaman al-Imam Bukhari abaka ta fanko su ne waɗanda suka karantar da shi daga tabi'ai مثل محمد بن عبد الله با الله با الأنصاري أنا كنت سنبا من سنة ايد الله يعني الأنصاري حدثه عن حميد يا رويتو حديثي ما لمنت حميد شي محمد بن عبد الله الأنصاري ما لمنت حميد حميد كما جاليين ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد كمان مثال ما لمنت مكي مكي بن إبراهيم شيكو مكي يايوي ويا دا يزيد بن أبي عبيد شيكو يزيد بن أبي عبيد تابعي ومثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش وغيرهم قبل إيه. مثال أبو نعيم شي أبو نعيم تابعي شيكو مير ويا دا جوا الأعمش الإمام الأعمش هو يا سيسعي إيه. الإمام الأعمش تابعي جوصوا دا daga cikin malaman nasa waɗannan dai mun buga misalansu malaman al-Imam Malik al-Imam al-Bukhari tabaka ta farko kenan tabakan waɗanda malaman su tabi'ai الطبقة الثانية من كان في أسر هؤلاء daya تسقى زمن زمن ستيد ولن كان لكن لم يسمع من ثقات التابعين أما قم بس رواية لكتين ثقات التابعين ba. kila sai zai yi riwaya amma daga wa daga du'afa usabiina ka adam ibn abi iyas kaman adam ibn abi ya wa abi mishar abdul a'la ibn mishar da sa'id ibn abi maryam da wasu su waɗannan duk malama al-imam al-bukhari ne da baka ta farko sun yi rayuwa da ta asba'u tabi'in amma ba su da malamai tabi'ai fiqa fiqatu kun fahimta الطبقة الثالثة هي الوسطى من مشايخه هي طبقة تتكية وهم من لم يلقى التابعين سوني ولن بسجمد تابعي با بل أخذ عن كبار أتباع التابعين sai dai su sun yi riwaya ne daga manya-manyan asba'u tabi'ina in an ce manya-manyan asba'u tabi'ina irin sa Imam Malik domin al Malik a cikin malamansa, akwai kibaru tabi'i to da kenan ishaq an yakuna min eh min kibari asba'i tabi'i كسليمان بن حرب كمن سليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني الإمام علي المدي أبو آه، آه، آه، الإمام ابن المديني إيه ابن المديني وأن شيني وانا يسامع الإمام البخاري شعوى سيره تصحيح البخاري كل ما أخذ وكراته الإمام ابن المديني يا الله كباني هيك وكافو أمته in tattara hadisai ingantattu na manzon Allah salama a littafi ɗaya Al’imam ali ibn al-madini ya rasu Allah zai kaddara masa yi wannan aikin ba sai Allah ya cika masa burinsa gawa da ɗalibinsa alimam al-bukhari kaga sai ya zama in an fada al’imam ibn al-madini ba kowa ya san shi ba sai malaman hadisi domin shi yana cikin nuqat a cikin malaman hadisi yana cikin العارفون بالعلل ينا شن العارفون باحوال الرجال الامام البديني من غاني تو ابن المديني كده ويحيى بن معين ده الامام يحيى بن معين آه. آه. واحمد بن حنبل ده الامام احمد بن حنبل وانا ابو كنان جوناني idan aka ce yahya ibn ma'in to sai an fada da imamu ahmad kaga dukkanin su sun karba daga ne sun karba daga shi amma ba su da riwaya daga wa daga tabi'ai wa ishaq ibn rahawayhi da ishaq ibn rahawai shi ma yana ɗaya daga cikin malaman al-imam al-bukhari waɗanda suka karɓa daga manya-manyan atba'u tabi'ina amma ne ba su da riwaya daga tabi'ai wa abi Bakr ibn abi shayba da al-imam abubakar ibn abi shayba sahibul musannaf wa ghairihim da wasu ku duba baiwa ta Allah in ka kira al-Imam Ahmad ibn Hanbal cikin malaman Imam al-Bukhari ba wanda yake shahara in ka kira al-Imam Ahmad cewa a cikin malaman al-Imam al-Bukhari waɗanda suka fi shi shahara waɗanda aka san su in ka kira al-Imam Ahmad cewa waye ya kira al-Imam al-Bukhari shahara ba in ka kira al-Imam Ahmad shi sannan a littafin da aka rubuta sai ya zama Allah kuma sai ya sa littafin sai al-bukhari ya fi littafin musnad al-imam ahmad daraja to da imam bukhari ishtarata ala nafsihi as-sihha shi ko al-imam ahmad ibn hanbal inma qasduhu al-jam'u jam'u al-musnadat musnadat as-sahaba aw matanid as-sahaba gurin sa kenan tattara ku ya tattara to haka Allah yake baiwarsa الطبقة الراجحة رفقاؤه في الطلب الإمام البخاري يا كان بحديثي دقاء أبو كننسى نكراتو ومن سمع قبله قليلا يقوم أن سكي دقا باتي أكنسى أما كأن سيني وينسى نسو أما كأن كمحمد بن يحيى الزهري وأبي حاتم الرازي وأن محمد بن يحيى قريش محمد بن يحيى الزهري نبا قريش له شأن له شأن مشموم مشؤوم في أمر الإمام البخاري ألا يجر ليس ذكا الصوفي الإمام البخاري لا مجني لنغا بأترشكك محنة الإمام البخاري المحنة النيسابورية كافة عظيمة سندية محمد بن يحيى الزهري لا مجني لنغا وأبي حاتم الرازي الإمام أبو حاتم الرازي wa Muhammad ibn Abdurrahim wa ghayrihim da wasu waɗannan sa'o'in al-Imam al-Bukhari ne ko sun dan girme masa kaɗan a wajen ilimin hadisi amma kuma yayi riwaya a wajen su الطبقة الخامسة قوم في إيجاد طلبته في السن قوم في إيجاد طلبته في السن والإسلام wasu mutane waɗanda su ana kirga su a matsayin ɗaliban al'imam al-bukhari ne ko dai a shekaru al'imam al-bukhari ya girme su wal isnadi a isnadi ma ya gabace su amma zai da haka kuma al'imam al-bukhari ya karɓi wajen su sani minhum lil fa'ida al'imam al-bukhari ya karɓi wasu fa'idoji a wajen su ka abdullahi ibn hammad al-amuri wa abdullahi ibn abi al-as al-khawarizmi wa ghayrihim da wasu فإن دل هذا على شيء سيمك التعليق سيمك الشيء إن ونن ينون ونأب فإنما يدل على تواضع الإمام البخاري وأن ينون الإمام البخاري متواضعين ليس متكبرا ولا مستعليا وعدم استنكاته عن الفائدة العلمية فإن الإمام البخاري بايع جرمان كي يتيب ذلك الفائدة عملا بقول من سبقه من العلماء دومني أيسي دمغنا ودن دسق جبات إيشي suna cewa la yakunu rajulu aliman hatta yuhaddisa amman huwa fawqa wa amman huwa mithlu wa amman huwa duna mutum ba zai zama malami ba sai ya ji ilimi daga wajen wanda ya fi shi wanda ke saman ka idan ka karbi ilimi wajen wanda ya fi ka to za ka koyi yadda ake girmama na gaba da kai تتعلم التوقيع إذا أخذت العلم عمن هو فوقك تتعلم كيفية التوقير za ka san yadda ake girmama na gaba wa amman huwa mislu sannan kuma ka karba wajen sa'anka idza akhadta al-ilma amman huwa misluka faqad alajta da'an al an nafsika in ka iya karban ilimi wajen sa'anka to ka cire maka kanka ciwon hasali sa'anka ne shi abba ka karba wa amman huwa dunahu sannan kuma ya karbi ya karbi sai ka karbi ilimi wajen wanda bai kai ka ba cikin malaman ka a ce wasu ba su kai ka shekaru ba ko ba su kai ka ilimi ba amma kuma ka ga wata fa'ida a wajen su ka karba in kai idza ta'allamta al-ilma amman huwa dunak faqad ta'allamta kayfiyat at-tawadhu ka zama kana da tawadhu ke wannan fa'idojin guda uku waye bai san su ka samu kaifiyatu tawqir kayi mu'alajatul hasad sannan kuma ka san kaifiyatu tawazu'i wani ne baya san waɗannan sifofin su tabbata a tare da shi wa qad ruwiya anhu hadhihi al-maqulatu bi nafsi shi kan shani ba bukhari ma an ruwaito wannan maganar ya faɗe ta da kansa da kansa ya faɗa sai mu tsaya a nan شاء الله تعالى متاشي وأخرج الذهبي في السير إن شاء الله abinda muka faɗi daidai Allah mana kuɗin sarki ya ba mu ladarsa wanda kuma muka yi kuskure ko tukan harshe ko muka faɗa abinda ba daidai ba Allah mana kuɗin sarki ya gafarta mana sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yumkin fi amanin sa wanda yake tambaya sai ba ku da tambaya na raka ban gane ba ban gane tambayar za ka fi gane shi ɗaya kenan za ka ji ka ku fahimtarsa na ɗaya kenan sannan kuma Allah zai su sa maka san shi a cikin zuciyarka sannan in hadda ne za ka fito in haddace wannan ilimin to a nan idan mutum ya fahimci haka ko aka fahimtar masa haka domin akwai ruwayoyin da suke nuna cewa Limamul ba shi ya gano ma da kansa ba cewa ya ha'a mai tadimin ku ya kamu cewa ya fara koyon kitabun sala ko daga baya malamin sai masa ishara ya ce ya koma ya koyi hadisi fa inna hu yaqu bi tabi'i hadisi ya fi dacewa saboda kaifin hadda da al-Imam al-Bukhari ke da da ke da shi shi ce mu muna zamani ne na at-tahassusat noma zamani ne ake ciki na tahassus a ce daga ga bangaren da ya fi kwarewa musamman a jami'a musamman mutumin da ya yi karatunsa a tsari na jami'a akwai tahassusat amma tahassusi baya nuna cewa ka kyala sauran ilmoma baya nuna cewa ka kyale su ba za ka koye su ba domin tahassusi baya yiwuwa sai da tafarki لا يكون الإنسان متخصصا في علم حتى حتى يكون متفننا فإذا تفنن ثم يتخصص في كاي تفنن في كاي يكون علم العلم الواحد لا يكون عالما لكن العلوم الكثيرة المختلفة هي التي تكون عالما إيه ba wani mutum kwara ɗaya da za a ce ya zama malami ta hanyar ilimi ɗaya sai sai ya koyi ilmoma masu yawa in ya koyi ilmoma masu yawa to daga nan sai ya tahassusi sai ya tahassusi ya zama wani ilimi zai kuma hidima a rayuwarsa amma ya nuna cewa sauran ilmomin ba shi a cikinsu amma ina ya fi maili zuwa gare shi ilimi kaza ina ne idan ana neman wanda za a koma zuwa gare shi shi za a ja wajensa ne ilimi kaza mun gane akwai kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ba za ma iya gane da hasusun sa kamar shekul islamun jami'a ba za ka iya cewa ga ta sun shekul islamun jami'a ba إذا تكلم في الحديث فكأن البخاري يتحدث فيه وإذا تحدث في النحو فكأن سيبوي يتحدث فيه وإذا تحدث في التفسير فكأن الطبري يتحدث فيه وإذا كان يتحدث في الأصول فكأن الشافعي يتحدث فيه وإذا كان يتحدث في الفقه فكأن أبا حنيفة يتحدث فيه haka imamu ibnu tabiya Allah madaukaki sarki ya bashi malam abdullahi wanda haka har wani malami yake cewa baitin da ake cewa laisa ala allahi bi mustankirin an yajma al alama fi wahid shi aka ce kamar al imamu abdullahi sheikh abdullahi ibn fodiyo shi yake nufi da shi to to akwai wannan to da ka tafannan qabla an da tatakhassas ka koyi kowane ilimi sai ka koya Shi ne zai takwilin kai mai da kai ka zama malami amma kawai don ka kai kawai sai ka ce to ilimi kaza kai ka gano shi ka iya ko kuma wani ya ce maka ya gano kawai ka tsaya nan yanzu yanzu al-Imam bukhari sai ka ce ba fakihi bane hmm fi في الطبقة الأولى من الفقهاء in yadda al-Imam al-Bukhari ke tabwibin babi ko tarjama babi a cikin sahihin sa kuma lokaci ta buga hadisi dai sai ya maimaita shi so 50 duk fikihu yake son ya fitar maka sai yi babi sai babu kaza in ya kawo babu wannan hadisin shi zai kawo maka san ka tafi babu kaza wannan hadisin zai saki kawo maka ba kuma kowanne zai ka fitar waɗanda suka yi sharhin sahih al-bukhari kafin al-imam ibn hajar sai ya zama wani zubin ba su fahimta tarjuma al-imam al-bukhari sai su ce su ba su ga alaka babin da hadisin da ya kawo ba amma al-imam ibn hajar wafaqahu Allah sai da Allah ya bashi tawfiki sai inda al-imam al-bukhari ya ba ya fitar da sirri na wannan hadisin da al-imam al-bukhari ya masa tarjuma da taken wannan babu hadisin ya dace a kawo shi a wajen shi yasa a shekul albani ya ce jira ta ba'ad al-fatiha shi yana ganin zayul bukhari baya bukatar wani sharhi bayan fathul bayan kage shi ne wani sadaka tahassusi yana tabbata ne bayan tafannu sai kai tafannu ni ke kai tahassusi sai ka zaba kwara daya ka ce to nan gashi kai nan kake nan ka ka rike ma musulmai damina in kuma rayuwa ce ake yi irin ta yau waye ke damuwa ya rike wani fannin kai kuma sai ka saki wasu ka sai ka kama wani Allah shirya ta da to wannan a takaice kenan na eh shima ma eh, shi tabbata sahihi khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fi islami idza faqu akwai ruwa ta zo da idza faqu amma ta faqu ta fi ai idza kana al-fiqhu lahum tajiyya eh fiqhu ya zo musu dabi'a duk abin da aka yi za su fahimta to hum khiyarun nas fil islam kama kanu khiyaran nas fil jahiliyya na'am طهر في سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك